Aisha ta ce hana ki ba gashi nan ya koma wajen ki sai da Halima ta Sadiya ta sake karban annabi na shekara biyu ta koma da ma'aiki garin su to ta koma da shi sai kuma ya zamto khawariqul ada ya ƙara bayyana khawariqul ada shine abubuwan da wato ya keta al'ada amma shi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin sai ya zamto abin ya wuce hankali ta yadda ya zamto na wannan shekarun annabi na fita kiwo ma'aiki idan ya fita kiwo idan dabbobi sun bi annabi ko kan dutse ya tsaya da su kawai suna tukuna ya ce ya bulbulo sai su dinga ci sai zamto dukkanin mutanen banu sa kawai idan har za su fita su ce ku bi ku bi kiwon ku ta yanda dabbobin halimatu sa'ad suke kiwo da muhammadu domin ko a tsandaurin kasa inda ya fito da dabbobi suna tsugunawa kawai shikenan ya dai kaga ciyawa na fitowa da su ci da su koshi domin dama kiwo ne wanda yake rabbani shi ko mai Allah ko ina Allah na da kayansa to wannan yasa sai zanto ana bin kiwon na ma'aiki to shema he tana da wayo ita ta girmi shugaba a girman shekara ko ga ba ta an girma da Muhammadu domin akwai wani sahabi da aka tambaye shi a anta akbar amr rasulullah suka tambaye shi muna son ka ba mu labari shin kai ne babba a shekaru ko manzo Allah ne yace a wa rasulu akbaru minni wa ana asaddu minhu annabi ne babba amma ina da yawan shekaru fiye da nashi amma ba a ce wani ya girmi ma'aiki a sallama saka aladabi na sahabbai ba su faɗin haka to sai ma'u tana da shekaru fiye da shekarun ma'aiki a zahiri to tana bin annabi to wannan bibiyar da take wa ma'aiki wata rana sai ga labari ya zo shema'u ta fita da ma'aiki a tsarin tsakar rana ta Sadiya hankalin ta ya tashi ta fito ina ma'aiki ina ma'aiki ba ma'aiki ta ce ina shema'u shema'u ta da gida shema'u ina ya muhammadu ta kama sunan shi sallallahu alaihi wa sallam ta ce manzon Allah sallama yana nan a wajen kiwo ta ce nan hana ki ya za a yi a tsakar rana ki bar shi ya fita shema'u ta yi dariya ta ce yanzu duk fitan da sayyidina rasulullahi ke baki taba kallo ba ta ce ban taba gani ba ta ce to zo mu je ki ga abin mamaki suna zuwa sai suka ga manzon Allah yana kwance yana kan zaki sallallahu alaihi wasallam sai zo ya kwanta manzon Allah sai matashi da shi shemawo shine ita ta gudu ta dawo gida bata faɗa ba to da aka ce ta ce mu je ki ga abun mamaki har wata sai ta ga manzon Allah manzon Allah da ya ganta da ya ganta sai ya ga mahaifiyarsa sai tuna Ali mata sadiya sai tashi ya ce wa zaki ka kara zuwa ka bar dabbobin mu su kiwo zaki ya ce to zaki yi gaba manzan Allah yana tahowa sai ta gagare mu abin mamaki na biyu kawai sai ga manzan Allah yana tahowa girgije na mai inuwa Halimatu Sare ta ce sai ta ce ma ume nake gan ta ce shi yasa na gaya miki manzan Allah rana baya hawa kansa balle ya inuwa shi yasa yana tahowa tun na shekara biyu uku Allah yana bin shi da rumfa Halimatu Sadiya tana ganin ma'aiki to sai abin ya bata tsoro kawai sai kuma ya yace da umarni amma sai gashi Allah ya ce in ya ɗaga murya kaɗai a gaban manzan Allah to aikinsa zai rushe idan ma yana ganin na da wani aiki to wannan aikin zai rushe wannan yasa wanda daga cikin sahabbai makaho ne ya zo gaban annabi yana kuka yana na halaka an ce ya kasance yana magana ne da ƙarfi baya magana sai ya daga murya amma a wannan lokacin da ya ji Allah ya faɗa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sai yazo ya samu manzo Allah yace manzo Allah na halaka annabi yace me ya faru yace ina daga murya gaban ka gashi ni ko ban ke ciki idan muna wajen maulidi waje ne da annabi Muhammad yana tare da mu a yanzu haka manzan Allah yana wannan waje domin Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa'lamu anna fikum rasulullahi lam yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ku sani cewa kuna tare da Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ana son idan mutum ya zo a filin maulidi ya yawaita yin salati wa Allah Muhammadu idan an kira sunan manzon Allah ka ɗaukaka muryarka idan kana da wani abin da kake so ka tattauna ka samu ka sulale ka ɗan yi magana a gefe ka dawo ka samu yan uwa yan maulidi sai a ci gaba da hira a cikin maulidi to alal haƙiƙa wannan kamar mukaddima ne na gabatarwa game da wato jan hankalinmu duba da muna koyaushe muna amfana da wannan lokaci muna zuwa wajen maulidi to amma maudu'in mu akan maulidin annabi sallama maudu'i ne na mu wasu abubuwa na tarihin shugaba duba da cewa makiya maulidi makiya annabi daga lokacin da watan nan ya numfasa su kuma gubar da take cikin zuciyarsu za ta fara yin wari domin wannan kamshin a maimakon su su karɓe shi su haɗe shi su masu kamsasa sai kowa a cikinsu ya fara fitar da abin da ke cikinsa wa kulle ina'in hudu ma fi dama kowane ƙwarya abin da ke cikinsa ke fitarwa za ka kowane irin kare da jaki zai yi haushi idan ya ji an ce ga watan maulidin manzon Allah ya so a lokacin da za ka ji wani yana cewa wai wai kashi ya fi maulidi a billahi a bakin shi a lokacin da za ka ji wani ya ce masu yin maulidi yan iska ne maulidi iskanci ne a lokacin da za ka ji wani ya ce maulidi bid'a ne mu kuma ja fiye da maulidin annabi muhammadu shi yasa al-imam al-alawi al-maliki al-makki al-hasani lokacin da ya zo yana yin martani ma wani daga cikin malamai wanda suke wahabiyawa wai yana sukan maulidi a matsayin cewa wasu sun ce masa maulidi idi ne sai ya ce to mu masu yin maulidi mun haɗa idi guda uku ga idul adha ga idul fitri sannan kuma ga idul maulid domin kusan idan wata maulidi ya zo dauga ana rubutawa idul maulid mubarak ko idul maulid sa'i irin makamantan wannan sai suka ce to yaya za a yi mai maulidi ya zo yana ce maulidi idi ne imam al'arabi a lokacin da zai ba da martani sai ke cewa duk wanda ya ce maulidi kamar idin lahiya ne ya yi mana karya ya ce ai maulidi idin idin idi ne idin idin idin idi ne shi idin lahiya sunna ne idin fitri shi ma sunna ne wa'innan lahiya wannan rana ne na bikin sunna amma shi kuma farin ciki da annabi Muhammadu sunna ne wajibi ne shi yasa maulan mu shehu Ibrahim yake cewa ahlan bihi min idi ma misluhu min idi kad halla fil mawludi fi mahall al wannan biki ne na maulidi biki ne wanda duk wani bikin duniya babu wani biki da ya kai bikin maulidin annabi Muhammadu domin idan har an ce kowane taro na da girma ana auna wannan taron ne da girman wannan abin da ake a taron idan yanzu muka zo muna taron APC a garin na in garin APC ne za ka ga sojoji da polisawa da menene amma in ba ganin su bane sai ka ga yaku bayi ne idan ana taron PDP za ka ga sojoji da waye in ganin su ne idan ba ganin su bane ka ga yaku bayi ne amma me yake kawo haka shine idan fa suke da garin amma idan da ba garin su bane kuma a efesin ma sai ka duba wa ake taron su a ciyaman ne kansila ne shugaban kasa ne gwamna ne amma idan aka ce maka ana taron fatin tsintsiya da ka ga kowane shara ya zo wajen in ana taron lema kowa zai zo wajen in ana taron kayan gwari kowa zai zo wajen amma da an ce taron annabi Muhammadu sai dan gata duk wanda Allah bai zabe shi bai isa zo taron maulidin manzon Allah ba nake gaya ma wasu mutane jiya a hanyar Maiduguri nake cewa yau kun haɗa taron maulidin annabi wasu sun ki wasu sun ɗauki taron a matsayin wani abu ne na tashin hankali wani fitina ne wani kaza Allah gobe ku haɗa taron ƴan dambe ku gani wanda suke cewa ku ba su hujja akan maulidin za ku ga kuma sun dawo su ma sun zo wannan taron amma mu taron da muka samu ka ce taron annabi ya fi kowane taro idan ka tafi kowane irin taro wannan taron bai kai girman taron maulidi ba domin shi taron maulidi babban saƙon da ke cikinsa shine annabi Muhammadu. To wani taro ne zaka nuna min ya kai taron manzon Allah? Idan ka ce idul fitr ne ana yin azumi ne, mun yi taro a azumi, azumi wa ya samu annabi Muhammadu. Duk azumin da babu annabi sunan shi yunwa. Idan ka ce an yi taro ne na Alƙur'ani, Alƙur'ani na waye ne na annabi Muhammadu ne. Duk wanda ba na manzon Allah ba sunan wannan abun sunan shi littafi. Littafi ma mai kurakurai. dole shi ka ɗauko kuna annabi ne sai ya zamto wannan asalin wanda Allah yake faɗi din idan ka ce an yi taron sallah ne sallan waye na manzon Allah in ba na annabi ne sunan shi dungure amma taron da aka ce wannan na annabi ne to walimna wa islam bi isu ba wannan taron ya samu girma da girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin taron maulidi shi kadai ne ke tara dukkanin alkhairi a taron maulidi da a karanta alqur'ani a taron maulidi mai ban annabi sai zo yi taron maulidi mai komi zai yi amma yanzu da zo taron musabaka mukaddari musabaka abu ne mai kyau da an baka sifika me zaka yi kawai sai ka ce bari yi ban sai da tuna fadima malamin komi mulki ne ce dan ba musu fika dan ba yabanta maka zo a nan ba ko kuma a mika maka sai ka ce to aya to hala yana kin mu ne ko yana zaton ni shi'a ne to bari yi ban annabawa mu ne ce a dan kawo nan ba yaban manzon Allah ya ka zo yi ba amma a an mika maka sifika kana karba ka ce bismillahir rahmanir rahim kai kira da kowanne kowanne kira'a kai za a ce Allahu akbar domin ne duni annabi Muhammadu wa wahib rabbil arshi daha Muhammadin wa rahmatuhu wa huwa rahim fa akrima shine duni komai yana cikin annabi Muhammadu komai in alkhairi ne wannan abun na tare da annabi Muhammadu to annabi sallama an haife shi haifi manzo a ranar litinin litinin din nan sha biyu ga watan rabiul awwal amma kafin haihuwar manzon Allah Allah ya yi wani irin abin da shi yi wa kansa Allah ya yi wa annabi kariya kariyar da ya masa shi ne ya karfi kowa kafin ya turo annabi Muhammadu Allah ya karɓi iyayensa tun da kan mahaifi mahaifiyar ma'aiki annabi sallam yana shekara shida Manzan Allah yana wata shida kai mahaifinsa sayyidina Abdullahi ya rasu sai na abdullahi nan da ya rasu sai da mala'iku suka yi gunji mala'ikun sammi suka ce ilahana haza nabiyyuka muhammad yabka yatiman ya ubangiji yanzu wanda ka fi so a halitta shi ne annabi muhammadu amma kuma ka ɗauke ɗansa wanda ba mahaifinsa wanda ya fi Ubangiji yake cewa lallai wannan annabi Muhammadu masoyina ne ina son sa masoyina ne ina son sa amma ni ne zan ɗauki ɗawainiyansa idan kowa ya juya masa baya ni ne nake tare da shi idan kowa ya ƙi shi ni ne nake son sa shi yasa na ɗauke mahaifinsa domin aikin ya fi ƙarfin ɗan adam sai dai ni lokacin da mahaifiyar ma'aiki ta haife shi annabi yana wata tun wata shida mahaifiyar ma'aiki da kanta tana faɗi a ruwaya ingantacce wanda alhafiz abu na ne a cikin adalailun nabuwa tana cewa wallahi na ɗauke ciki da manzan Allah ban taɓa jin ko irin kaji irin wani kwaɗayi ko wani abu wanda mata suke ji na wani alamu na mai ciki tsatta yawo kalmomi irin wa'innan abubuwa ban taɓa jin shi ba ban taɓa jin nauyi ko juyin ciki ko wani abu ba ni abu da nake ji wasai nake ji domin ɗan da na ɗauka ba irin 'ya'ya ba ne sai tuna amina da salam take cewa abin da yake ba da mamaki tana zaune sai ta ji ana ce mata ya amina muna miki bishara kin ɗauki ɗa wanda shine sayyidul alamina kin ɗauki ɗa wanda shine akramul akramu khalqillahi ala rabbih kin ɗauki ɗa shine kaza sai da ka dinga faɗin kowane irin daraja sai ta ce wannan wake magana sai a ce mata mala'ika wane ne wata rana sai ta zamto an yi magana na'am wata ran an yi magana da cewa ke magana a ce annabi wani ne ibrahim annabi nuhu ne ya zo miki bishara kai ranar ma da ta tambayewa ke magana ta ce aka ce mata jinjirin da ke cikin kishi ne yake miki bishara annabi muhammad lokacin tun annabi na wata shida a cikin cikin mahaifiyarsa lokacin da aka zo ta haihu ta haihu annabi na wata tara a cikin ciki lokacin da ta haife shi mahaifinsa shi kuma ya rasu a garin madina bayan ya yi jinya na kusan wata guda sayyidina abdullahi tukunna aka haifi shugaba sallallahu alaihi wasallam da ta haifi manzon Allah sallama a lokacin ita ma sai ya zamto an samu wasu wanda suka ɗauki rainon manzon Allah kamar sarjuna barakatu ummul aiman wanda ita barar wato gadon shugaba ne da ya samu a wajen babansa sayyidina abdullahi sannan kuma da wasu rakuma guda biyar da ita barakatu ummul aiman aiman to bayan nan sai tuna baraka tana nan da shugaba tana ɗaukar renonsa sannan aka samu wato lahab ya turo baiwarsa wacce ta ce batul aslamiyya ita sai batul aslamiyya ya zamto ta ba wa shugaba daga wato nonanta wannan ya sa shi ma abu lahab har gobe Allah yana masa wannan sauyi a cikin aljanna yana taimakonsa amma abin da ne ba mamaki larabawa a tsarin duk ɗan da aka haife shi bayi tashi a cikin gari kowane ɗan an haife shi akan ɗauke shi ne a kai shi garin ƙauye domin ya samu asalin yare na larabci na hakika domin yanzu idan ka zo garin jos za ka ga ba hausa kawai zalla ake yi ba ana ingausa ne wani zai maka hausa da turanci wani zai maka hausa da kowane yare dai domin me yasa akwai kabilu akwai cuɗanya na mu'amala na kasuwanci da makamantansu haka in ka shiga garin Kano in ka shiga garin Kaduna duk da ka san babban gari ne haka yake amma idan ka shiga garin da Hausawa ne zalla ko Fulani ne zalla wannan gari ne wanda ke alƙarya ne to za ka ga wannan garin zallan yaren shi kawai suke yi halaye an yi wata ayi ba guda ɗaya to wannan tsarin larabawa kenan sai su ɗauki wanda ya zamto ya zamto yaro ana ɗaukar jariri a kai shi shayarwa a garuruwa wanda suke mafi kusa to tuna amina akwai abin da ya faru lokacin da aka shigo za a ɗauki jarirai sai ya zamto shi manzan Allah ba mahaifinsa sai na Abdullahi kowa yin ta zo ɗauka sai ta ce kai ina ita bari ta tafi da ta samu mai uba amma ita sai tuna amina ba ta taɓa yin wata magiya ta ce dan Allah ki ɗauke shi ba da sun yi sallama a gidan su amina suka ce mun zo mu ne a ba mu da ta mika shi ina babansa sai ta ce mahaifinsa ya rasu sai su saka su gudu su ce mu ma neman dukiya muke yi yaya za mu yi da marayawa zai ɗauki nauyin shi mai ta sai amina ta san me ta yi ta san abin da ta gani shi yasa ya ta shiru duk wanda ya zo ya tafi halimatu Sa'adi ya sun taso da kabilan banu sa'ad sun zo su a garin su ita ne ta taso a talaka ta zo ta dabban ma da ta zo da shi da ƙyar ya iya kawo ta duk an gudu an batta sai aka sun zo lokacin an kwashe dukkanin yaran ƴaƴan masu wadata ta zaga dukkanin garin Madina a garin Makka duk inda ta je ta roki a bata jaririn da za ta shayar sai a ce mata a'a domin ita ma an ganta a yanayin da take ciki yaya za a yi a baki da ke ma wa za ki yi wa ashe Allah yana so ya nuna wa duniya shi ne zai yi takaffulin ɗawainiyar shayarwar annabi Muhammadu ba wasu su ce mu ne muka raine shi mun masa alkhairi mun yi kaza a'a Allah ne da kansa yake son ya nuna wane ne manzon Allah Halimatu Sadiya da suka zo aka tambayi gidan ma'aiki aka ce mata eh amma fa sai dai shi maraya ne ta je ta shawara da mijinta mijinta ya ce to gaskiya yana ga bayan yanda za a yi kawai su koma haka Halimatu Sadiya sun fara tafiya ta ce ita ba za ta iya ba bayan da za a yi ta taso tun da kabilan Banu Sa'ad ta shigo garin Makka ta koma ba komai gwamma koma malayan ne za ta ɗauke shi tana dawa ta yi sallama sai tuna amina ta ce na zo ni ne ki bani shi zan tafi da shi a haka sai ta amince sai kina so ta ce eh. kina so kin yadda ta ce eh. sai ta ce masa to gashi ta ɗauki manzon Allah ta miƙa mata shi tana rike manzon Allah kawai a lokacin tana nan alaman yunwa kasusuwan jikinta suna bayyane kawai sai ta ga ta fito kulkul saboda albarkan annabi Muhammad tun na jariri kawai yake shi ta yi kawai shi kenan sai kawai yadda ka san kawai an canza ta automatic daga ubangiji kawai sai ta ga ta canza ga baki daya ta fito bulbul ta ce a ah, amina me nake gani ta duba jikinta ta dukkan bai ta bane ta ce ai baki san wane ne wannan dan ba ni ni na san wane ne shi ta ce bari in baki labari wannan ɗana Muhammadu ina ɗauke da shi a cikin ciki na ina kwance akan gaishe ni in ce wa ke mun magana a ce Allah ne ya turo a gaishe ki innaki kad hamalti bi sayyidil awwalin wal akhirin tace wata ran ina kwance sai aka ce mini ke da mina zaki haifi da idan kin haife shi sunan shi Muhammadu idan kin haife shi kice wa'izuhu bil wahid min sharri kulli hasidi tace to tun anan na san cewa baban zadan haifa ba na san abin da zan haifa daban ne a halitta tace shi yasa ban ce ma kowa ga ɗana sai an tafi da shi ba amma ke Allah ya sa albarkar naki ne ki tafi da shi to halimatu sadiya ta ɗauki sayyidina rasulullahi ta fita tana murna a wani waya aka ce shi mijin halimatu sadiya da ta fito yana ta jin kunya yana ganin wata mata ne mai daraja mai arziki daga wannan gidan ta fito sai aka ba iya iya mata magana tana masa magana na kawai da kai ta ce masa ni ce halimatu sadiya ya ce ke ce halimatu sadiya ya ga kin canza ta ce ga bayanin nan sai ta nuna Allah Muhammad ya ce to shikenan ya ɗauki manzon Allah suka ɗau annabi aka hau kan dabba ana hawa dabba kawai taguwar sai ta sake katuwa ta cika fam ta zama babba ita ma ta samu albarka albarkan dai ne albarkan ya soka kanta hankalin halimatu sadiya ta ce masa kaga abin da nake gaya maka ka gani yace wallahi na gani ido da ido ba mamaki in dai dabba za ta yi cika ta yi ta koshi to ke dan kin haka ai ba abun mamaki ba wanda mutanen da har an zo an gama cin kasuwa an koma ana hanya sai ga shi Halimatu Sadiya ta zo ta same su duk duka ta wuce su ta karasa gida Halimatu Sadiya ta karbi manzon Allah jikinta babu nonon da ta zai sha amma ma'aiki tana rike shi sai gashi ruwan nono na zuba a jikinta ta mika wa ma'aiki hagu annabi bai karɓa ba ma'aiki domin shi ya kasance yujibu tayammum fi tarajjulihi wa tanaqulihi fi shughlihi kullihi shi komai ma'aiki Allah ya shi ne shi dama ne ba yi da ko ta ina na annabi dama ne ko na ina da manzo Allah dama ne shi yasa shi babu kasanta tare da shi babu aibu tare da shi babu ba daidai ba to a lokacin ta ɗauki ma'aiki suka tafi mutane suna Allah ku duba halimatu sadiya kamar ita ce ta ta wuce su ga baki ɗaya dabban tafi na kowa karfi wanda da dabbanta ya zo mai rauni yankananne yau gashi ya zama cikakke ya koma shine al-imam bushir ke cewa asbahat shuwalan ijafan fa amsat ma biha sha'ilun wala atfa'u sun zo su suna yin a yankwane ramukakku amma da sun koma katun katun saboda sun ɗauki mai albarka ne muhammadu ta ɗauke shi ta je da shi suka shekara biyu da ma'aiki sai aka dace da wata wanda take mai dace sunanta shima'u shi ma wannan wasu ce yar halimatu sadiya ne wasu kuma sun ce yar riko ne yar raino ne na halimatu sadiya amma sai zamto shi annabi duk kwana ɗaya na girman sati ne duk sati na girman wata ne duk wata na girman shekara ne shi yasa a wannan shekara biyu har ya fara fita kiwo a shekara biyu ya fara fita kiwo kuma shi bai zo dama ya zo da kaciyarsa ya zo da yanke cibinsa ya zo da suturarsa har gazan da tozali Allah ya da ya saka masa sai a haka ya zo annabi Muhammad ba wanda zai ce wai ni ne na shirya shi na kintsa shi na gyara shi a'a ita kanta shaffa'u din gozo ma ita ce um abdurrahman bin auf ita kanta tana cewa na zo haihuwar ma'aiki domin wanda suka rawaita haihuwar ma'aiki da yawa ma ba su da yawa cikin sahabban annabi amma ita ita ce babban Ingozoma, ma sai da Allah ya sa kowa ya fita ba kowa kowa Allah ya kada shi wasu kai kasuwa wasu kai jikin ɗakin kaba da wafi irin sai na abi talib su sai na abdulmuttalib irin su sai na haris duka suna nan amma sai Allah ya mai da su wani waje sai ita kadai sai tuna amina alaihi assalam domin wannan sirrin ita kadai ne za ta iya dauka tukunna sai gashi nan aka turo mata nakudan haihuwar ma'aiki amma nakudan nan ba irin nakuda ne na mace yadda kuke ji a ce nakuda ba a'a ita fayar haske ne daga Allah aka sako shi domin ga hasken ya zo salamun alaman ja'a wal kaunu kulluhu salamun wa min anwarihi katanawara haske ne gundari Allah ya sako wa sai tuna amina shi yasa tace da ta haife shi ta haifi da ta ji cewa ta haifi da amma da ta juya sai ta gaba ta ga komai ba kai abin da take gani fa ma anzuru illa nuran haske ne kawai bau kawai take gani haske ne ya kure mata kallo shi yasa tace idan ta kalli sararin samaniya saman ɗaya na biyu na uku har saman bakwai sai da ta gani kai sai ta gani malakutar samawati wal ardi ba Allah yana ga annabi Ibrahim wa kadhalika nuri Ibrahima malakutar samawati wal ardi wal yakuna minal mukminin ba to ita daga haihuwar annabi ya ka bata bukatar annabi Ibrahim domin ta kula duk wani mukami duk wani annabi min girman shi annabi Adamu yake ko annabi Ibrahim Musa Isa Nuhu dole ya fada gaban sai tuna Amina domin wannan ita ce fahani an bihi da annatul fadl ladhi shurrifat bi hawa'u man li hawa anna hamalat ahmad aw Anna, bi nufasaw to abin mamaki manzon Allah shekara biyu a wajenta sai ta dawo da manzon Allah domin al'ada na shekaru biyu ne yake cika ta dawo da shugaba annabi an zo da shi bayan ta dawo da shi sai ta dawo ta ce ina roƙo ni ko san sai ya shiga zuciya ina son ki bani shi ya koma gona sai ta bada shi mahaifiyar annabi sai tunani ta ce to bari in hana ki ba gashi nan ya koma wajen ki sai da Halima halimatu Saniya ta sake karɓan annabi na shekara biyu ta koma da ma'aiki ransu, to ta koma da shi sai kuma ya zamto khawariqul ada ya ƙara bayyana khawariqul ada shine abubuwan da wato ya kece al'ada amma shi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin sai ya zamto abin ya wuce hankali ta yanda ya zamto na wannan shekarun annabi na fita kiwo ma'aiki idan ya fita kiwo idan dabbobi sun bi annabi ko kan dutse ya tsaya da su kawai suna tsuguna yin ciyawa ya kurkuro sai su dinga ci sai zamto dukkanin mutanen banu sa kawai idan har za su fita su ce ku bi ku bi kiwon ku ta yanda dabbobin halimatu sa'ad suke kiwo da muhammadu domin ko a tsandaurin kasa inda ya fito da dabbobi suna tsugunawa kawai shikenan sai ka ga ciyawa na fitowa da su ci da su koshi domin dama kiwo ne wanda yake rabbani shi ko mai Allah ko ina Allah na da kayansa to wannan yasa sai zanto ana bin kiwon na ma'aiki to ma uhe tana da wayo ita ta girmi shugaba a girman shekara ko ga ba ta an girma da Muhammadu domin akwai wani sahabi da aka tambaye shi a anta akbaru amra rasulullah suka tambaye shi muna son ka bamu labari shin kai ne babba a shekaru ko manzo Allah ne yace a wa rasul akbaru minni wa ana asaddu minhu annabi ne babba amma ina da yawan shekaru fiye da nashi amma ba a ce wani ya girmi ma'aiki su sallama saka aladabi na sahabbai ba su faɗin haka to sai ma'u tana da shekaru fiye da shekarun ma'aiki a zahiri to tana bin annabi to wannan bibiyar da take ma'aiki wata rana sai ga labari ya zo ma'u ta fita da ma'aiki a tsarin tsakar rana halimatu sadiya ta ya tashi ta fito ina ma'aiki ina ma'aiki ba ma'aiki ta ce ina shema'u shema'u ta da gida shi ma ina ya muhammadu ta ce manzon Allah sallama yana nan a wajen kiwo ta ce nan hana ki ya za a yi a tsakar rana ki bar shi ya fita shi ma ta yi dariya ta ce yanzu duk fitan da sayyidina rasulullah ba ki taba kallo ba ta ce ban taba gani ba ta ce to zo mu je ki ga abin mamaki suna zuwa sai suka ga manzon Allah yana kwance yana kan zaki sallallahu alaihi wasallam ashe akwai wani zaki ne a wannan ranar ya hana dabbobi kiwo kowa in yi zo gudu yake yi manzo Allah ne shine yace ina ne wajen zaki aka nuna mai kai annabi yace to shi ranar aka da dabbobin sa ta wajen zaki yana shekara biyu zuwa uku ya gangara ta wajen zaki shine ya je shi zaki yana ganin annabi sai ya tashi sai ya zo ya kwanta manzo Allah sai ya matashi da shi shi shine ita ta gudu ta dawo gida bata faɗa ba to da aka ce ta ce mu je ki ga abun mamaki har wata sai ta ga manzo Allah mazala da ya ganta sai ga mahaifiyarsa sai tuna alimatu sadiya zaki ce to zaki yi gaba manzan Allah yana tahowa sai ta kagare mu abin mamaki na biyu kawai sai ga manzan Allah yana tahowa girgije na mai idowa Halimatu Sadiya ta ce sai ta ce ma'u me nake ganta ce shi yasa na gaya miki manzan Allah rana baya hawa kansa balle ya inuwa shi yasa yana tahowa tun na shekara biyu uku Allah yana bin shi da rumfa daga Allah annabi ya taho halimatu sadiya tana ganin ma'aiki faru sai kawai wata rana aka zo yara suna gudu suna cewa wasu mutane sun sauko daga sama sun kwantar da shugaba sun tsaga kirjinsa wannan abin ya sa yara suka koma gari da gudu halimatu sadiya ta fito tana kuka kawai ita wata suka manzo Allah yana zaune cikin karamci cikin mutunci cikin kamshi ta ce ga labarin da aka bani manzo Allah ce haka ne ina zaune ne wasu suka soko daga sama suka min kaza kaza suka tsaga zuciya na suka yi kaza kaza kaza tace to wannan abin ya fi karfi na shi yasa ba a ce masa khawariqul ada ya ce masa irhasat domin abin ya wuce hankali tace ba zan yadda in dauke ko na abu ya zai faru da kai ba na san mahaifiyanka dole ta soka tace bari mai da kai shi ta mai da manzon Allah na shekara hudu wajen sai da tuna Aminatu alaihi salam to tana mai da shi a wannan shekaru din 1930 ko to shi kenan ta da shi a shekaru to me yasa na fara tarihi to astaghfirullah a tana bada shi a shekaru hudu din nan astaghfirullah tana bada da shi shekaru hudu sai tuna amina ta ce ayya kin gagara hakuri ta ce da kin rike shi da kin gabin mamaki da kin rike shi da kin gabin mamaki ta ce amma wallahi ki sani ɗana muhammadu ba aljanu a tare da shi sha'anin ne min shi'unil haqqi wani sirri ne wanda Allah ya aje ba wanda ya isa san wannan sirrin sai wanda Allah ya nuna to anan ne maza Allah ya koma wajen mahaifiyarsa alaihi salam annabi shekara biyu tare da mahaifiyarsa sai ta tashi ta ce bari ta je ta ziyarci kabarin babansa sayyidina Abdullahi suka je Bawa'u. Maza Allah sallama suna zuwa Bawa'u. mahaifiyarsa ta rasu ma'aiki alayhi salam ya yi kukan rasuwar mahaifiyarsa. ya yi kukan rasuwar mahaifiyarsa Allah ya tsine mai zagin su Allah ya tsine mai zagin ma iyayen ma'aiki ba yana tsine masa ba dama tsinanni ne duk wanda ya kuskura ya iya faɗin mummunan kalma akan iyayen manzon Allah to wallahi babu wani asara da ya rage masa yayi a ranar tashin alkiyama kuma yi wasa sai ya jawo iyayensa kullum addu'anmu shine ya Allah ka sa mu zamto khadiman sai tuna aminatu a yanda take ranar tashin alkiyama babu wata mace a duniya duk ta da isanta ta kai sai tuna amina babu wata wanda ta kai ta alfarma kowace ce idan ka ce maryamu mahaifiyan annabi isa ce za ta tashi a matan manzan Allah ita kuma kowa ma'aiki ne. idan ka ce asiyatu ne matan fir'auna za ta tashi ita ma a matan shugaba ne ita kuma uwa ce na ma'aiki manzo Allah ya ce wallahi da zan ta da sallah ina cikin karatu sai ji sai tuna Amina ta ce mun ya Muhammad annabi ya ce laqabatu salata wa atatuha da san yanke Sallah in je in faɗi gaban ta ce gani ya sai tuna Amina amma kai kana iya faɗin mummunan kalma a kanta ‘yan uwa mu tuba Allah mu tuba Allah mu girma masallacin na amina mu sa ma ƴaƴan mu suna aminatu mu sa ma ƴaƴan mu suna abdullahi sun zo mana da alkhairin da babu kamansa. sa shi yana cewa wato wannan watan maulidi ya ce duk wanda ya zo maulidi salli ala man man hadar maulidahu mahma zukir yakunu misla man sabar biyomi batal mursal ya ubangiji kai salati wa annabin da duk wanda ya zo filin maulidinsa za a rubuta sunansa a cikin wanda suka halarci yakin badar wanda kuma suka halarci yakin badar manzo Allah ne ce la'alla Allah tala ala ahli badri fa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah ya gafarta mana ba dan kowa sai dan soyayya manzo Allah saka ban san maganan zai tsayi ba ga shawul fathi zai zo ya karantar da mu daga cikin abin da za mu sha cikin hadarin shugaba Ali Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda wato maulidi ne kullun sabon take cikin zuciyar muna addu'a mu shi shehu mai dalailu Allah ba mu albarkan shi da sauran shehu nan mu baki daya irin su shehu Ibrahim Mushaddadu irin su shehu shehu shehu Najas shehu Abubakar Al-Fulati da sauran shehu nan mu baki daya na wannan gari da sauran shi wannan duka almajiran shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da dukkanin masoya manzon Allah sallallahu alaihi Allah ka gafarta mana ka yafi mana kurakuran mu ka kawo mana sauki a kasan mu halin da yan Falastina suke ci Allah ka kawo su sauki Allah ka taimake su halin da ake ciki na tsananin mai da tsananin rayuwa ya Allah kawo sauki masu neman haihuwa Allah ka basu masu neman aure Allah ka basu wanda ba su da mali Allah ka gina musu masu neman ilimi Allah ka yi masa albarka ka ba mu ma'arifa da soyayya ya mana kusanci da shugaba fatiha satul fatiha duk mai bukata Allah biya albarkacin wannan dare na annabi Muhammadu bismillahir rahmanir rahim wanda suka da wannan maulidi kuma Allah ka saka musu alkhairi ka saka musu alkhairi gaba Muhammad fatiha ma سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah alhamdulillah